wabad yan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a cikin wannan lokaci muna so za mu gabatar da wani ɗan kwarya kwaryar raddi zuwa ga wani matashi mai suna rashid alkasim wanda ya sama kansa laƙabin asadul islam wannan matashi ya yi wani bidiyo wanda a bidiyo ɗin yana magana kan sheik abdul-jabbar daga nan ya yi maganganu ko ya karerai ga 'yan shi'a cewa ba sa aikin hajji da sauransu abinda na lura da wannan bidiyo ɗin kamar tsohon bidiyo ne saboda yana magana akan zuwan sheik abdul-jabbar ƙasar iraki wanda kusan ya shekara so amma dalilin da ya sa za mu masa raddi shine mun ga sun sanya bidiyo ɗin a shafin su na hasken musulunci a cikin waɗannan 'yan kwanaki din a cikin bidiyo ɗin malamin ya yi ƙoƙari ya nuna cewa sheik abdul yana ƙoƙarin ya ƙwace shugabancin shi'a daga hannun malam zakzaki saboda ganin yadda yanzu malam yana a hannun azzalumai sunzi yana ƙoƙari ya zama shine shugaba sannan a ciki ya ɗan taɓo maganganun 'yan ɗariƙa da wane ne eh, haƙiƙa da sauransu ya yi ƙoƙarin ya nuna cewa babu wani abin da ya haɗa ɗariƙan kadiriya da matsalan gadirkum a cikin wannan maganan tashi ne ya fassara gadirkum da wata fassara ta sarrai wata fassara ya ce haka 'yan shi'a suke nufi wanda ba mu taɓa samun wani malamin shi'a da ya fassara gadir da irin wannan fassara ɗin da shi ya yi ba sau da haka yanzu za mu sanya muku ku ji bayanansa daga bakinsa miya da ɗariƙa ƙadiriya ko tijjaniya da matsala wai ta matsalar khilafancin abubakar cewa aliyu ne kamata ya zama khalifa ba abubakar ba ko jama'a neman suna ne da san girma yanzu yana ganin zazzaki ya kwanta dama <laughs> ko ce ya kwanta hagu <laughs> yanzu shi ne ya fito shi yanzu bare ya zama popular yanzu nan iraki ya tafi yanzu ake taro da shi ana taro da shi wai taron gadilul kummi me gadilul kummi taron juyayi da tunawa da tunanin da la'antan abubakar a matsayin azzalimi ya kwace ma aliyu kalibanci shine wannan gadilul ba baka sani ba na'am kamar yadda kuka ji daga eh, bakinsa ah, yadda ya fassara gadir yake cewa wai gadir shine ranar da 'yan shi'a suke taruwa su yi bakin ciki su la'anci abubakar kan ya anshe ko ya kwace kalifanci daga hannun amirul mu'minin alaihi salam to yanzu sai mu koma cikin littattafan 'yan shi'a mu tambaye su shin menene gadir a wajenku ya ku 'yan shi'a shin gadir ranar bakin ciki ce ko kuma ranar farin ciki ce a wajenku ba za mu tafi da nisa ba za mu je littafi basiti wanda kowane ɗan shi'a yana da shi kada ya ce ai kila ba su da shi wannan littafin shine mafatihul jinan littafi ne na addu'o'i da amal na ranaku da watanni ba littafin hadisi ba ne ba littafin tarihi ba ne ba amma dai littafi ne na ayyukan kowace rana a ciki mai wannan littafi ya yi kokari ya kawo kuma gidan kowane dan shi'a akwai wannan littafi din mafatihul jinan za mu je mu ji mecece ranar gadir a wajen malaman shi'a yadda wannan mutumin ya ba ta ta'arifi haka ne koko suna da wani tarifi na daban a wannan littafi ɗin na hannuna mafatihul jinan shafi na 293 ya zo yake cewa alyawmul gadir zai magana a kan ranar gadir ce ranar gadir sai ya ce yawmul thaminu ashara ita rana ce ta goma sha takwas wa huwa idu ali muhammadin kuma ita idi ne na iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idi ne na iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ci gaba da cewa wa ruya annahu su ila sadiq alaihi salam sai ce an ruwaito cewa an tambayi imam sadiq alaihi salam imam ja'faru sadiq wanda shine ake nasabta mazhabi na shi'a imamiyya ithna ashariya zuwa gare shi ma'ana jafariya rawi ya tambayi imam sadiq ke cewa halil na id gairu yawmul juma'ati wal adha wal fadar shin musulmai suna da wani idi banda idin ranar juma'a da ranar babbar sallah da ranar karamar sallah kala alaihi salam sai imam alaihi salam ya ce na'am eh suna da idi kalar rawi wa ayyu idin huwa wani idi ne wannan faƙala alaihi salam sai mami alaihi salam ya ce yawmul ladhi nasaba fihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amiral mu'minin alaihi salam wa qala man kuntu maulahu fa aliyun maula imam sadiq ya ce ranan da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya naɗa imama ala a matsayin kalifansa a bayansa ya ce ranar da manzo Allah ya ce man kuntu maulahu wanda na zama shugabansa ne fa aliyun maula to wannan alin shine shugabansa imam sadiq alaihi salam yake gaya ma shi wannan rawi din sai imam ya ci gaba da cewa huwa yawmu wa huwa yawmu saminu ashara min zulhajji ita kuma wannan ranar ita ce rana ta goma sha takwas ga watan zulhajji Ƙalar rawi sai mai ruwaya ɗin ya ci gaba tambayan Imam Ali, wa ma yambagi lana an naf'ala fi dhalikal yau, shin me ya kamata mu aikata a cikin wannan rana Bari mu ji amsa daga imami ma'asumi a wajenmu, me ya ce mu aikata a cikin ranar gadir? Ƙala, asiyamu wal ibadatu wa zikiru li ali Muhammadin wa Muhammadin ali Muhammadin alaihi imam sadiq yake cewa abinda za ku yi a cikin wannan ranar shine azumi da ibada da ambatan manzan Allah da iyalan gidan manzan Allah alaihi musallatu wassalam ya ci gaba da cewa wassalatu alaihim da yi musu salati wa ausa ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amiral mu'minin alaihi salam an yattakida da al-yawm ida ya ce kuma manzan Allah ya yi ma imama ala alaihi salam wasiya cewa ya ɗauki wannan ranan ta zama idi ranan gadir ranan idi lillahi alaikum masu sauraron mu ranan idi ranan bakin ciki ce ko ranan farin ciki ce wannan mutumin ya ce ran bakin ciki ce ranan juyayi ranan da ake la'anta abubakar saboda ya kwace khalifa gashi kuma mun karanta a cikin littafinmu imamunmu yana cewa ranar da za mu azumi ce mu ibada mu yawaita zikirin annabi da iyalan gidan annabi a cikin wannan rana din kuma waƙi'iyan abin da muke yi a wannan rana din shine murna ba wani wanda ya san 'yan shi'a yake rayuwa cikin 'yan shi'a bai san cewa suna da ranar da suke taruwa su yi murna su yanka dabbobi su sa fararen kaya da sunan ranar idil gadir ba sai dai kai da kake so yanzu ka bata wata ma'ana ɗin ta daban wannan kenan raddi akan maganarsa ta farko sai maganarsa ta biyu akan cewa menene alakan ɗariƙa da shi'a ya ce ko kusa a aƙidun ɗariƙa da shi'a babu alaƙa su wannan ba mu buƙatar sai mun zo mun tabbatar maka da cewa ɗariƙa tana da alaƙa da shi'a ko ba ta da alaƙa da shi'a almuhim dai ni na san 'yan ɗariƙa mun haɗu da su akan cewa Allah ƙwara ɗaya ne bai haifa ba ba a haife shi ba kuma Allahn da 'yan ɗariƙa suka yi imani da shi wanda ba shi da jiki bai kama da komai ba shi ne allah da 'yan shi'a suka yi imani da shi sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda 'yan dariƙa suka yi imani da shi cewa annabi ne wanda ba mutum ba ne kaman kowa annabi ne mafi ɗaukaka a cikin halittun Allah shugaban halittun Allah shugaban annabawa da manzannin Allah shi shine 'yan shi'a suka yi imani da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kaman ku da kuke cewa annabin kaman ambulom ne eh, sako wasiƙa ce da ambulom ɗin da ake saka wasiƙa a ciki ba saboda haka kai baka isa ka zo ka ce wai mai haɗa 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a ba kai za a ce mai haɗa 'yan salafiya da 'yan ɗariƙa 'yan izala da 'yan ɗariƙa mai haɗa su ku da kuke ce musu kafirai mushrikai 'yan eh, bid'a kai in kana da kunya ka isa ka zo ka ce wai mai haɗa 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a kai mai haɗa ka da su sai maganar ta cewa wai an sha ƙura abdul jabbar waye waye wai wani wane ne ya ƙura abdul jabbar su wannan sai mu ce maka mu ba mu gani ba a ƙasa ba mu ga lokacin da wani cikin ku ya zo ya ƙura shek abdul jabbar ba kuma ina da yaƙini ko ibn taimiyya aka taso shi daga kabari ba zai iya ƙura shek abdul jabbar ba bayan da ya iya da shek abdul jabbar ba kuma ina so in kare shek abdul jabbar na ce dan shi'a ne ko wane ne ba ya sha faɗa muku cewa in abin da kuka ga yana yi shi an ci ne kare manzan Allah da iyalan gidan manzan Allah shi ne kuka ba ma suna shi'a to shi dan shi'a ne kalas in kuma ba sunan shi shi'a ba to shi ba dan shi'a ba ne ba saboda haka wannan ya ishe ka ta wannan babi din sai maganarsa ta biyu kan cewa wai 'yan shi'a suna idda 'yan san ahlul baiti, kuma ba sa san ahlul bait saboda haka yanzu za ku saurare shi ku ji daga gare shi to saboda haka wannan da'a'in da suke yi cewa suna son ahlul baiti har abada tsakanin su da ahal baiti su yi hannun riga wallahi kwata-kwata babu alaƙansu da ahal baiti asali su ne waƙi ahal baiti Na yana cewa a wannan magana ɗin tashi da kuka saurara cewa wai 'yan shi'a suna iddi'a'i na son ahlul baiti amma sun yi hannun riga da ahlul baiti kuma da yake rantsuwa cewa wallahi 'yan shi'a sun yi riga da ahlul baiti kuma su ne ma makiya ahlul baiti alayhi musala su wannan ma idda'i kai saboda haka tun da kai ne kai idda'i kana da bukatan yanzu kai ithbatin abin da kai idda'insa ka tabbatar ma da masu kallo da masu sauraron ka cewa 'yan shi'a makiya ahlul baiti ne in ban da rashin kunya irin taka idan yan shi'a ba masoya ahlul baiti ne ba wasuwa wane ne masoya ahlul baiti ku ne masoya ahlul baiti yan shi'an da suke karban fikihu a ƙida da dukkanin matsaloli, sagirai da kabirai suna maida su zuwa ga ali muhammad su karbi akawal na ali muhammad alaihi musallatu wasalam suna farin ciki da farin cikin ali muhammad suna bakin ciki da bakin cikin ali muhammad sannan suna addinantuwa da maganganun ali muhammad alaihi salam su ne masoyan ahalul baiti ko su ne makiyansu ko ko kai da kake karban fikihunka da aƙidanka da komai naka na addini marji'inka a addini shine maƙiya ali muhammad alaihi salam su ne ibn taimiyya su ne eh, banu umayya waɗanda suka yayyanka Ali baiti alaihi salam kai ne masoyinsu ko ku waɗannan da suke bakin ciki da bakin cikinsu da farin ciki da farin cikinsu wannan rashin kunya ne ba ku jin tsoron Allah wallahi in shi a ba sa san ahlul kai ne masoyin alalbaitin ko sai ka tabbatar mana soyayyan alalbaitin taka wannan kenan maganarsa ta biyu sai maganarsa ta uku wanda shine muhallin raddi din namu Maganar cewa wai 'yan shi'a ba sa aikin hajji ba za kuma ka iya kawo hoton Sheikh Al-Zakzaki hafizahullah a aikin hajji Bako bidiyo bari ku saurari ƙarairayin da ya yi a wannan maganin tashi to shi sa wannan matsalar da ake yanzu da da ake maganar hakin hajji da ganin cewa shi dan shi a baki ɗaya duk wani al'amari na musulunci ba shi ne a gaban shi ba tun da ake haikin hajji kuma wannan hajjin Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat وعزم في الناس في وعزم في الناس في بالحج ya'tuka rijalan وعلى كل kulli يأتون من min فج fajjin amik li yashhadu manafi'ahum Allah madaukakin sarki kai ta kai ga mutane akan aikin hajji amma dan shi yana zuwa ai ba za ka taba kawo bidiyo ko hoto guda daga gazan zakiya shi a can ba har aikin hajji kuma ba za ka dan shi ya ce komai akan hajji ba na'am kamar yadda kuka saurare shi yana maganin cewa wai duk inda za ka ga ɗan shi'a ba za ka taɓa ganin ya damu da al'amari na addini ba kuma ba za ka iya kawo hoton alzakzaki a aikin hajji ba sannan ya ce 'yan shi'a ba sa aikin hajji saboda haka ne ma za ga cewa yanzu ana ta maganan aikin hajji ba za ka taɓa ganin magana ta ɗan shi'a a aikin hajji ba so a nan gurin sai mu tambaye ka mu ce malam asadu dama sharaɗi ne na gane cewa mutum ya yi aikin hajji sai yana da hoto ko yana da bidiyo wane ne ya sharɗanta wannan sharaɗi din ba mu da buƙatan yanzu mu zo mu tabbatar maka da cewa ga hoton malam aikin hajji ko ga bidiyon malam aikin hajji, amma abin da za mu yi wannan saboda masu kallo su gane cewa wannan mutumin ƙarya ce sharara ma 'yan shi'a za mu kawo hotunan manya-manyan maraji'ai na shi'a waɗanda malam zakzaki hafizahullah wajensu yake komawa a matsaloli na addini waɗannan manya-manyan maraji'ai na shi'a ɗin masu yi mana fatawoyi a cikin addinin musulunci a cikin al'amarinmu na eh, mu'amalatu da ibadat za mu gani za ku ga hotunansu a wajen aikin haji sanye da ihrami. sai ku tabbatar da cewa wannan mutumin karya ya sharara ma 'yan shi'a wannan hoto na farko da kuke gani hoto ne na asamatul samatul imam samatul imam sayyid ali al-khamenei hafizahullah wanda shine marshidi babba marshidul a'ala a ƙasar iran sayyid ali khamenei shugaban juyin juya halin musulunci na ƙasar iran wannan shine a wani aikin haji da ya yi gashi nan da ihrami da makarrabansa a aikin haji a shekarun baya wannan hoton na biyu kuma da kuke gani hoton ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shi'a ne a duniya mai suna samatul allama as-sayyid ayatullah muhammad hussein fadlullah wanda yake a ƙasar Labnan. shi ma gashi nan a cikin ihrami yana jan sallah a aikin hajji sai wannan hoton na uku da kuke gani hoto ne na ɗaya daga cikin manya-manyan marajiai na ƙasar iraq mai suna ayatullah al-uzma sheikh muhammad al-yaqubi shi ma gashi nan sanye da ihrami da mukarrabansa a aikin haji shi ma wannan malami ɗin ya yi wannan aikin hajin ne a 2010 'yan shekarkarun baya ɗin da suka wuce 2010 ne wannan aikin haji ɗin wannan mutumin ya ce 'yan shi'a ba sa yin aikin haji sannan wannan bidiyo ɗin da za ku gani yanzu bidiyo ne na hadisan da ta faru a shekara ta 2015 wanda aka samu cinkoso kamar yadda suka ce an yi cinkoso a aikin hajji wanda alhazai suka rasu da dama kowane mutum da yake bibiyan alban da ke faruwa a duniya ya san a wannan shekarai iraniyawa alhazawa na iraniyawa sun fi kowane alhazawa rasuwa daga cikin mutanen da aka rasa a cikin alhazawan iraniyawa akai mas'ulai na eh, gwamnatin iran manya-manyan masu mukamai a gwamnatin iran akwai manya-manyan masanan nukiliya na gwamnatin iran waɗanda aka rasa su a cikin wannan hadisa ɗin da ta faru a saudiya saboda haka wannan mutumin da yake cewa 'yan shi'a ba sa aikin hajji maganan shi za ku ɗauka ko ko yanzu malaman shi'a da mutanen da kuka gani suna aikin hajji wannan kenan sai abin da za mu mai na biyu shine za mu karanta ruwayoyi kaɗan daga cikin ruwayo a cikin littattafan shi'a sai mu gani tunda ya ce 'yan shi'a ba sa yin aikin hajji mai ya kawo maganganun aikin hajji kuma a cikin littattafansu wannan littafi ɗin da yake hannunmu littafi ne mai suna na hajjul balaga maganganu ne na amirul mu'minin alaihi salam imam ali alaihi salam kenan a cikin wasiyansa da yake ma 'ya'yansa imam hassan da imam hussein alaihi bayan an sare shi imam amirul muminin alaihi salam yake cewa allah allah fi baiti rabbikum ina gama ku da allah ina gama ku da allah a cikin ɗakin ubangijinku wala tukuluhu ma baqitum kada ku sake ku rabu da ɗakin allah ma damar kuna a rayu fa in turika fa innahu in turika lam tunadharu domin idan kuka rabu da ɗakin Allah ba za a dube ku ba amirul mu'minin alaihi salam yake ma ‘ya'yansa imam hassan da imam husaini wasiya akan kula da ɗakin Allah kan maganan hajji kenan wannan kenan wannan littafin kuma da yake hannun sunan shi wasa'ilu shi'a littafi ne na hadisai na shi'a a cikin wannan littafi ɗin gabaki ɗaya wannan littafi yana magana akan hajji ne falalolin falalan hajji da hukunce-hukuncenta da abubuwan da suke halal da haram a cikinta ko babubbukan wajabcin hajji da sharuɗansa wannan bawan Allah ya ce ba a yin hajji ga litta ga hadisi ga babi kai a cikin littafin hadisi na wajabcin hajji da kuma sharuɗan hajji a wannan babi ɗin na farko ya kawo hadisi wanda nan ba hadisi din shine hadisi na dubu goma sha hudu da da bakwai da dogon isnadin wannan hadisi din wanda ya tike zuwa ga zuwa ga alfadil bin abbasin an abi Abdullahi alaihi salam daga abi abdullahi alaihi salam wanda shine imam ja'far sadiq alaihi salam fi kaulihi azza wa jalla a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa atimmul wal umarata lillah sannan ku cika hajji da umara saboda Allah qala imam alaihi salam huma mafrudan ai da hajji da umara dinnan wajibobi ne a wannan kenan sannan da wani ruwaya din shi ma daga wannan rawi din ne dai yake cewa sa'altuhu an qaulihi ta'ala kuma na tambaye shi a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki a ayan cikin suratul tauba aya ta uku inda yake cewa alhajjul akbar yani dan guntun aya din ya gutsuro yake cewa wa ma ya'ani bi hajjul akbar ya shi wannan rawi din yana tambaya imam cewa da Allah ya ce hajjul akbar me yake nufi da hajjul akbar faqala sai imam alaihi salam ya ce mai alhajjul akbar alwuqufu bi arfa ai hajjul akbar shine tsayuwa a arfa shine tsayuwa a arfa warramiyar eh, jimar da kuma jifan shaidan kamar yadda muke faɗa a hausa jifan shaidan walhajjul hajjul asgar shi kuma hajji na ƙaramin ƙaramin hajji shine al'umara shine umara wannan kenan a cikin ruwayoyi bayan mun tabbatar da aikin hajji a cikin littattafai kamar yadda makaranta ruwayoyi mun tabbatar da aikin hajji a wajen 'yan shi'a a ruwayoyinsu yanzu muna da bukatar mu koma zuwa ga malamansu na fikihu a cikin littattafansu na fatawoyi mu ji menene matsayin aikin hajji a wajen 'yan shi'a shin yadda wannan mutumin ya faɗa haka ne a wajen malamai ko ko sabanin haka ne wannan littafi ɗin da yake a hannunmu mai suna masa'inul muntakaba na ibadat da mu'amalat na babban marji'i ayatullahi al'uzma a said ali husaini sistani hafizahullah wanda yake babban marji'i ne a kasar iraki a wannan littafi din nashi gurin da yake lissafo abubuwan da suke wajibai da muharramai yake cewa min ahammil wajibat fi shari'atul islamiyya daga cikin mafi muhimmancin abubuwan da suke wajibi a cikin shari'ar musulunci ya ce assalatu ita ce ta ɗaya a sallah kenan asiyamu na biyu azumi alhajju na uku sai da bai tsaya haka nan ba sai da ya zo ya yi ma hajjin nan babinsa guda inda yake faɗin hukunce-hukuncensa ba muna so ne mu faɗi hukunce-hukuncen hajji ba ga wanda yake bukata zai iya komawa cikin wannan littafi din domin ya kara tabbatar da ƙaryar wannan mutumin din sai nan gurin da ya zo ya ce ahkamul hajji zai magana hukunce hukuncen hajji sai yake cewa alhajju min ahammil fara'id fi shari'atul islamiyya sai da ya ce hajji tana daga cikin mafi mahimmancin farloli a cikin shari'ar musulunci saboda ya karfafi wannan maganar tashi ta cewa hajji yana daga cikin mafi mahimmancin farloli na shari'ar musulunci sai istidlali da aya ta alkur'ani inda ya kawo aya dan da Allah tabaraka ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim walillahi alan nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin sai ya kafa hujja da wannan aya din cewa hajji shine mafi muhimmanci daga cikin abubuwa da suke na farlai a cikin shari'ar musulunci har ya kawo wasu hadisai da ya kafa hujja da su ba mu da lokacin da za mu tsaya mu karanta waɗannan hadisai ɗin sai wannan littafi ɗin shine tahrirul masa'i na babban marji'i a ƙasar iran wanda yake shine murshidi mafi girma a kasar iran a sayid ali khamenei hafizahullah wanda shine jagoran juyin juya hali shi ma a cikin wannan littafin nasa na fatawoyi ya mahajji babi guda ya ce ba a magana akan hajji gashi babban murshidi a ƙasar iran ya mahaddi babu guda a cikin littafinsa inda yake cewa hajjatul islam sai da yake cewa hajjin musulunci sai ce wujubu hajjatul islami fauri wajabcin hajjin musulunci wajabci ne na gaggawa sai ci gaba cewa bi ma'ana annahu ba da ta haƙƙul istita'a abinda nake nufi bayan mutum ya samu dama dama ta tabbata تجب المبادرة إلى الحج في آمي وصولها ya ce wajibi ne mutum ya gaggawa zuwa ga hajji a shekarar da ya samu wannan dama din. sai ce wala ya ta'khiruhu anhu bai halasta gare shi ba ya yi yayi jinkirin zuwa aikin hajji yayin da ya samu dama min dunin uzrin ba tare da wani uzuri ba fa in akkarahu asa da zai jinkirta aikin hajji ya ƙi ya je ya yi ya samu dama ya ki zuwa ya je ya aikin hajji to ya yi saɓo wastaƙarral hajju fi zimmatihi sannan hajji ta tabbata a wuyansa yanzu ana bin shi lazim sai ya je ya yi wannan hajjin sai ce wa wajabat al-mubadaratu ilaihi fi amil qadim ya ce yanzu wajibi ne ya yi gaggawan zuwa aikin hajji a shekara mai zuwa idan wannan shekarar ya samu dama sai ya ƙi zuwa ya yi aikin hajji to shekara idan ta zagayo yanzu hajji na a kansa ba a ɗauke mai ba wajibi ne ya gaggawa ya tafi ya je ya yi aikin hajji wannan maganganu kenan a cikin littattafan shi'a dangane da hajji wannan bawan allah ɗin ya ce 'yan shi'a ba sa aikin hajji yanzu ya rage ga masu kallon mu sai su yi hukunci shin maganarsa ne shi da bai san 'yan shi'a ba bai san komai akan shi'a ba wanda yake cewa ranar gadir rana ce ta bakin ciki maganar shi za ku ɗauka ko ko maganar malaman shi'a a cikin littattafansu kafin mu rufe wannan raddi ɗin namu zan so in yi kira zuwa ga shi wannan matashin awwalan abin da nake so in ce maka shine ka ji tsoron Allah ka sani cewa kujerar da ka hau kana kiran kanka malami mun bari da kake karantar da mutane kamar yadda kake za'abi duk da mu bamu tabbata da bamu ga mutane a gaban ka ba amma alal aƙalla kana yaɗa bidiyoyinka kuma mutane suna kallo kuma suna kallon ka a matsayin malami so ya kamata ka kiyaye amana ta ilimi ka nakalto aƙidun mutane daga cikin littattafansu ba ka zauna ka shace ka faɗi ba yanzu mun tabbatar da ƙarairayinka ka yi ƙarya akan gadir ka ce ranar zagin abubakar ce gashi kuma mu a wajen mu ranar farin ciki ce da ranar azumi da yawan zikiri da ambaton manzo Allah da iyalan gidan annabi ka ce 'yan shi'a ba sa aikin hajji ga malaman shi'a mun gani a aikin hajji ga 'yan shi'a mun gani a aikin hajji a waƙiyan da ta faru shekara ta 2015 2015 eh, eh, sannan ga ruwayoyi mun karanta a cikin littattafan shi'a na falololin aikin hajji ga maganganun malaman shi'a kan wajabcin aikin hajji ya kamata idan ba za ka ji tsoron Allah ba ka ji kunyan mutanen da kake faɗa ma magana a gabanka na san ƙarya kake yi ka ce baka san wani ɗan shi'a da ya taba zuwa aikin hajji ba kai kanka tunda 'yan shi'a suna rayuwa ne a cikin society ɗin da kai kake rayuwa a unguwarku akwai su a garinku akwai su a jihanku akwai su saboda haka kai kanka da kake maganan nan ba za ka rasa sanin wani dan shi'a da ya taba zuwa aikin hajji ba sannan ku mutanen da kuke sauraron sa na san kowa ba za ku rasa sanin wani dan shi'a da ya je aikin hajji ba wannan ƙarya har ina so abin da nake so in ce maka shine idan kana so ka yi magana akan shi'a yana da kyau ka je karanci shi'a duk da na san cewa dama kai ba karatu ne abin da ya dame ka ba rigima ce da mutane yau ka ɗauko wancan ka ci mutuncin saka ɗora a shafinka yau ka ɗauko wancan da yan fim kake yi su adam e zango su ne sa'o'inka da da su ka ci gaba tunda na fahimci suna kake nema za ka iya ka samu suna idan ka ci gaba da rigima da su adam e zango tunda su sun yi suna amma magana taɓa shi a matsala ce ta addini matsala ce ta ilimi malam al'amari ne na wuta da aljanna mutane suna jin maganar ka su ɗauki wannan maganar su addinantu da ita lazim ka gaya ma al'umma gaskiya lokacin wannan shaci faɗin da ƙarairayin da kuke yi ku ci tuwo ku ƙoshi ku zauna ku yi ƙarya ku ce 'yan shi'a na kaza 'yan shi'a na kaza ya wuce an wuce wannan babin an wuce wannan babin ya isa haka nan ka karanta ƙidun shi a cikin littattafan shi'a in kana da su duk da na san cewa littattafan da kuke faɗa ma ba ku san su ba na taɓa jin bidiyon ka da kake cewa sheku sunduk shekus saduk baka iya faɗa ba malaman shi amma ba ku iya faɗa ba balle littattafansu wannan kenan insha Allah za mu tsaya a nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir Ali, Ya Ali.